sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. ake yi kamas waka idan za na yau da rawa ake yi kamas da na rai da wakar cakwai tutsu ake yi kamas ga wata sabuwa kuma na ce ai haka kamas kamas ruwan zama a soyayya shi nake so kamas ka sha gaba masoyi ga an da kamas ga wata ma masoya in na ce cakwai ne ayaka ayaka sannan ai gamas bakin cikin kare zai koma gidansu kamas ne babban sani ne karamansu. su ke jangwalo abin da ke idamun wai ba su so maza da kiɗa ta gamas na raira waka kusurwar da gadan gadan kuyi gamas a girgiza baya baya a karkada ai gamas barkanmu da dawowa daga shakatawa. irin wannan waka mai daɗi kamar. Eh, kin san mawaka da yarensa kala-kala. Eh, an dai cashe rawa ko ba komai ah, sunan eh, mawakin Ahmad Shanawa. Ah, lalle kam an shana. Dan Jos ne. Ai mu ma nan mun shana a filin abadi ya huce. sha shana da kyau kuwa. To suna na Usman Kabar kamar yadda aka saba ji kuma sai gane da bakuwan murya da wa muke magana. To suna na Daula Salim. To Daula Salim barka da shigowa. Barka ka dai Usman. Wato baki bari ya huce ba sai ga ki a ciki. Ah, ina ai bar ya huce shi zai kawo rabon wani. Bari kafin mu je ga 'yan kila 'yan labaran da za su biyo baya za mu fara ne kamar yadda aka saba da 'yan gaishe-gaishe ta murna ne da ɗan ta'aziyya inda akwai. Kamar zan fara ne da sakon ta'aziyya ga wani abokinmu mai suna Hassan Biyu. wato kwamanda oh. kenan wanda Allah yi wa mahaifinsa rasuwa sunan mm. mahaifin nasa malam sa'idu biyu wanda muka fi sani mu a unguwar sarki da baban kwamanda wanda kuma muke fatan allah ubangiji ya gafarta masa a matsayinsa na tun muna da muka san shi mutumin kirki ne sosai sosai wanda kuma duk mm. yaran da suke unguwa ina irin abin nan da ake cewa da idan kai laifi makoci ko abokin uba ko wani abu zai hukunta ka to yana da wannan karar da cewa ba sai ɗansa ba kowa yana iya tsawata masa eh saboda haka muna fatan Allah ubangiji ya gafarta mu malam Sa'idu biyu ya masa rahama a matsayin shi na wanda ya zama uba wurin yara da yawa daga cikin mu to mun gode kwarai kuma da sanarwar da aka turo mana na sanar da mu cewa ya rasu din to daga nan yanzu sai in tsallaka zan je ga sakon gaishe-gaishen ne zamu tsinto ne yau daga shafinmu na abari ya huce na majalisar mu ta can shafin facebook sakon farko ya zai tafi ne na gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga hannatu abdulaziz sai kuma hawa musa da rizkat adam suleiman da kuma polycarp mundi sai sakon gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zuwa ga shafa'atu idris da hanan macud abubakar isgogo Allah ya sa na faɗa daidai sai kuma Sani Bala da kuma Amina Abbas sai Rahina Abdulrahman sai wani sakon gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga Zainab Baba Isa da kuma Sadiya Gama da Usman Kusum to ina ga Kusum Usman ne to diyan da ke sau lokaci shafukan sai su juya ma suna yawa wata rana su fara sunan faɗin sunan mahaifi wata rana su fara faɗin ka. wannan haka yake to sai mm. sakon gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce har ila yau zuwa ga Goni Baba da Kadiri Jubo da kuma Abdullahi Babangida sai Adamu Sama'ila na Amare mm. sai kuma Asi Zubairu da kuma Zubairu Abubakar sai Asiya Zubair ita ma. Mm. To sai kuma Adamu Babbana da kuma Muhammad Aliyu Funtuwa sai sakon gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Lawal Yahaya Funtuwa da Muhammad Ummi Jamila da kuma Jamila Zakari da Fa'ilu Ɗanladi Mahuta sai sakon gaso fata alherin na abu ya wuce zuwa ga baba gana alhaji nuciya watikal allah ya sa na faɗa daidai sai sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga ladi abdu da kuma siyama umar daga ƙarshe sakon gaisuwar fatan alherin na bari ya huce yan warkokin da ke hannu na daula zai je ne zuwa ga haruna s dan zomo da kuma ibrahim zubairu gosho da zainabu umari sai baban gida yusuf na fada da kuma yahaya bello sai muhammad muhammad da kuma fatima rabi'u hassan sai queen zainab sani a ƙarshe da Hassan Galadima da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji. To Usman sanne da ƙoƙari. To saƙon mu na yau na abari ya huce su ne zuwa ga Yusha'u Haruna tare da isiya Kuladan. sai kuma saƙon gaisuwanmu zuwa ga Kabiru Barde tare da Fati Sweet Bashir sai kuma Rabin Musa, sai kuma saƙon gaiso mu na abari ya huce shine zuwa ga Haruna M Wada tare da Sadiqa Ibrahim muna kuma mika saƙon gaiso mu zuwa Abdulhamid Sale tare da Janan Baba tare da kuma Nuhu Ismail tare da Khadija Yusuf duk muna mika saƙon gaiso mu na abari ya huce zuwa ga Abdullahi S Bomai tare da Sa'adatu Musa tare da kuma Halima Umar sai kuma injiniya Ayuba Karofi tare da kuma Halima Umar da kuma Musa ya kasai. Sakon gaisuwa na a bari ya huce zuwa ga ladi Umar tare da Hamisa Adamu da hmm. kuma Ade Farisu hmm. Francis da kuma Abdulsalam Hadiza wata kam Hadiza Abdulsalam ka gani eh, nan sun juya an juya yawwa eh kamar yadda muke <laughs> magana kenan tare da Usman Mustapha da kuma Abdulrashid Umar to sai sunaye na ƙarshe a hannu na kan a cikin sakonnin mu ne waɗanda muke fatan alheri a cikin filinmu na abari ya huce. saƙonmu zuwa ga Abdulbasi Muhammad hayya tare da Zinar Yalwa da kuma Nana Ishaq da kuma Hauwa Garba tare da Goodluck Sterling da kuma Isa Abubakar. To duk muna muku fatan alheri a wannan fili namu na abari ya huce. Haka yake daula mun gode kwarai. Sannan Usman. Na shiga ban tauka ba baya fita bara ba. A gida na biki ga kyawawan 'yan mata sai na zaba. Tunda akwai gari su kware magana ce babba waka ce sanata ba za ni yau sata ba ni na zama kai ma ka zama duk wani mai kuɗi ko kuma tallaka duk wani malami ko kuma jahili duk wani sarki ko shugaban ƙasa ba ta ji kunya ba da dai na barin kiki faɗi gwara na kwana ba rinsa ba sana ba ki abin da kike so ni ba na ba dan na zama kai ma ka zama duk wani mai kuɗi ko kuma tallaka duk wani malami ko kuma jahili duk wani sarki ko shugaban kasa kare ki sake ni in ke ka bare ni maraya zan zama kin gaba amfani a dausayin soyayya ja nake kai ni can ki aje ni ga wasu mata sun nan gode da ke suna ni wana ne wai na zama na zama saurayin ki ya zama ya yanki ya zama kanin ki ya zama ko kuma tallaka duk wani malami ko kuma jahili duk wani sarki matasa. aikin gidan kwali matuni kamu zana tsohon da ta yaki riba ruwa a cikin kogin soyayya zana rakaki ko kasuwa za ki je akan keke na zan tuka ki ina zama garkuwa a gare ki babu mai rainaki ki ina zama zama duk wani mai kuɗi ko kuma tallaka duk wani malami ko kuma jahili duk wani sarki shugaban ƙasa to kin san dai mu duk wanda ya shigo shirin nan to sai fa ya tarri mutane da labari sai ya musa mabudin kunnuwa saboda haka daula wani labari zaki ma masu sauraro mabudin kunnuwa na lale marhaban lale marhaban eh to zan ba da labarin dan filla da mm. makwabcin shi Usman mm. akwai wani dan filla sai makwabcin shi ya zo ya ce yana son ya tafi hajji mm. ya ce a'a na gaya maka kakka tafi wannan hajjin fa kakka tafi wannan hajjin mm-hmm. sai makwabcin shi ya ce to ai shi kam sai ya sai da sanayen shi ya tafi mm. aikin hajji. Allah dai ya ba dan fulanin nan mm. iko ya sai da shanu aka biya kujera aka tafi makka. Mm-hmm. aiko ana isa saudiya ba da dadewa ba mm. sai Allah ya mashi rasuwa shi wancan shi wancan sai aka kira makwabcin shi dan fillo sai eh. aka ce mashi ai Allah ya maka za kaza rasuwa dama kuma gashi ya ce kai dama gashi ya ce kai je ya ce to ai daman nisa na san za a yi haka shi ya sa tun daga farko na bashi shawarar kai ya tafi aikin hajji to shi ya san zai mutu ne ai dalilin da yasa ya ce haka ka eh. tsaya ka ji in kai ka ai dalilin da yasa ya ce haka ya ce to ni dalilin da na hala shi zuwa wannan aikin hajji mm, mm. daman ni na sani kana makonce gidanka mm. Allah ya kashe ka Mallanta mm. na ka tashi ka kai kanka har ɗakin shi har gaban shi Allah sarki oh shi za a rina to <laughs> shi ban da abin shi ba Allah gidan shi ne <laughs> to ai kuma shi ne fa <laughs> wato tunda dai an ce nan ɗakin Allah ne ya biyo ka gida ya kashe ka eh. to shi bai ga dalilin da zai dauka tunda can an ce ɗakin Allah ya bi eh, shi har ɗakin shi ba to gashi ya kai kanshi shi ya sa kai dangi na abin da suka ga dama kai to to ai shine an taɓa ga Alhaji wanda shi ma aikin hajjin aka gama ya ce ya ce aka ce ka tashi ka tafi mun shi a ah, muna jiran mai gida ah, ana eh. jiran mai gida eh, ke shi ya zaci da an ce aikin Allah ai za a shiga a ga oh, komai za a shiga a ga mai gida an eh, zo har fadan mai gida kin san su su su karara ne ba wani dungu shi ba fulata ni ba dungu yanda ya fahimci abu kawai haka zai gaya maka to to wannan <laughs> shine na ce to yanzu me sunan wannan akwai wanda na ji labarin da kika sa mana ɗazi ne nike son gaya mutane wani labari kenan na wanda faɗan addini ya tashi Eh, wannan labarin eh. To Usman wannan labari ne wani ne ya aiko mana shi daga Jalingo a jihar Taraba mai suna Hinusa Ibrahim. To mun gode sosai. To fada addini ne ya kaure Malam eh, Usman da fada addini ya kaure mutane ana kasuwa. Kowa dai yana ta kan shi aka ta shi sai wani mutumi sai ya yi ta gudu ya bi ta wani hanya. To hanyar da ya bi yana faɗawa sai ya ga wani gini. to yana ta murna Allah ya kawo shi inda zai ɓoye. Eh. Sai ya faɗa ciki, mm. yana faɗawa ciki sai ya ga mutane irin duk an natsu kowa dai ya yi shiru ya eh. tsaya, aiko bai san ina yake ba, eh. ashe wajen wani bauta ne. Shi kenan sai aka kira shi, sai aka ce to kai musulmi ne kai ko kirista ne kai. Dan to ina jin wajen wajen yin mm, addinin kamar coci ne. Yawwa. Yawwa sai aka tambaye shi musulmi ne kai ko kirista ne. da ya kalla ya kalla ya fahimci dai a coci yake kai coci fa na gudu a shi sai ce to eh. ai ni kam eh. kirista ne yawwa sai eh. aka ce to ka bude mana filin nan da addu'a don saboda <laughs> samu mu ci nasarar wannan in ga ta makareci <laughs> shi ne sai ya tashi ya kalla ya kalla ya rasa ta ina zai fara to shi ne kawai abin da ya tuna ya tuna cewa dai ya sa ana cewa haleluya shi ne sai ya ce to kowa ya ja <laughs> kowa ya ja haleluya kafa goma sha biyu jama'a daga nan labarin ya kare wasu ba. Ta ake kama kan zuwa kai kai wannan Allah ya kama ko ja ake a wallahi dariya zai ba su ba Allah ta lafa za su mai komai ba ina ga. Sai aka kare ba. So <laughs> wannan girgika wannan labarin ne ake tuna mun nake cewa yana da muhimmanci wato kin ga kamar yanzu akwai wani lokaci da zaki ga ina maganan cewa mm-hmm. eh, yana da kyau sanin al'adu da addinan juna. Saboda wani lokaci baka san yadda abin zai kama ba kuma in ka sani zai kawo muku fahimta a tsakanin ku shine ake magana ai kamar irin wannan fadan da kike cewa na addini mutane ba su ma san addini ba sai a tsakalo fada in aka fara fada karshe sai ya dawo kanku ne ake tambaya wai shi wa'inda suke fada ce kama shi shi da aka kama can shi aka ana tsammani kai ba shi ne ni musulmi ne aka karya ne karanta fatiha karanta fatiha lalalalalala ya karanta ta ya karanta ta ya karanta ta shi kawai yana eh, ji so sai yake tambayan ɗaya ya yi daidai <laughs> wai yake tambayan wai yake tambayan wani abu sai karanta ma eh, ba daidai wai ya yi daidai to ji yi ne ai babban gada ke dan ya Allah Allah ya sabu daji to to to wato ran nan kuma wani labari nake son dan kyankyasa muke wani wani wani wani santini wata mm. tai kwarai da gaske dama na ce zan kama ta <laughs> ai sai na zo nan wato kila in in ta yi sa'a in boye sunanta in ba ta yi sa'a ba kawai yin faɗa. A goma a fallasa ta ne don wato a in ta ji ta san ita ce. Wato ina gaya biki muka ci abinci ta kawo muna cin shinkafa tana cin shinkafa mun raba muna ci. kenan. Mm. ta kalli kwamfutar ta ta kalli shinkafa ta ci shinkafa ta dan taba kwamfuta ta ci shinkafa mai take ta samu ta dan dai gama shinkafa nan ta tura kwano gefe tana kora kin san in ka ci abinci ka kawo abin shan ya fi shigewa ya fi shigewa kawai sai ta dauko za ta sha kina ji da ta kai karan shayin nan ya je kan shinkafa nan ya cewa ta yi kin san to an karrama rahama sadau a Ah, wani cibiya a New York wata kungiya daga karkashin Majalisar Dinkin Duniya yace eh, ah, ina son in ce an karrama Rahama Sado din nan a wannan labarin shin na ce Majalisar Dinkin Duniya ta karrama ta yi daidai <laughs> har zan ce mata eh, ya yi daidai wannan musamman a garin shinkafa a garin shinkafa da eh, lemu lemu <tsk> sai dai na haɗi kin gane eh. wai ki gane laifi tudu ne za ki ji abin da ya faru sai na haɗi eh. sai na ce mata a yayi mana eh, mm. Karama ta kungiyar da ta karrama ta karkashin majalisar ɗin ta ce kwarai kun ce to kawai an karama rahama sadau mm. shi kenan sai can kuma ya ta haƙura can wai to tun da ita ta dada sai kai mutanen mu yadda suke tunani wani lokaci sai na ce mata wannan abin da kike gani wai sha'anin mu shine da hatta jami'a ta A biyu da kike gani mm. to ni ma ban sani ba ko santin nan hatta jami'a to kai kana cin wani abu ne shinkafa nake ci magana ah, gaskiya to ai santin ma dai ko eh yawa to ai laifin lafta min tai bari kije ai nace mata nace ai kin ga jami'a Ahmadu Bello ta Zaria ma mm. da an so yin ta a Kano ne ah, ah, eh amma aka ce aka ce sam ba za a yi ta a Kano ba saboda mutane kan sun ce sam ba za a kawo musu samun al'amari ba <laughs> wai sai shine da ne wannan wai ta kalle ni ta kyalkyale da dariya kamar ni bai ba ita tsokalo magana <laughs> sai shine ta take gaya ka almasi ka almasi dai shi ya yanke hukunci Ibrahim Kalmasi ya ce ai wannan santi kawai laifi ko kowa yayi santin nan to Ahmadu Bello Kano cewa Ahmadu Bello Kano cewa akai za a yi ta a kamfanin shinkafa a ce ake a a ce ake a garin kura kin sa ana ake noman shinkafa sosai <laughs> sai wuraren garin kura din nan yawa kila garin kura din nan <laughs> sai ya kamata a ce da ta aka gina ta to wallahi na yadda na yi santi ban yi ba amma ita ta kiyar da ta yi santi shi matsala ta. <laughs> To ai shi ne ake ce wa santin da eh. haka ai santin baka taba yadda da kayi To to ita dai gaskiya Maryam bata da bagare mm. ni na dan yadda. Dama mm. dama na ce sai na zo nan zamu haɗe ai. <laughs> dole saboda lokaci dole mu tattara ina mu ina mu a nan insha Allah mu sallama sai kuma mako mai zuwa Allah su za mu sake dawowa to daula to ka kuce na boko a duhu ɗaya daga cikin sababbin ma'aikatan mu kenan kan ki bari ya huce a ina kuwa kai ya kawo rabon wani <laughs> yawa to mun gode <laughs> sosai to mun gode jama'a saurare mu bako na gaba a cikin shirin a bari ya huce yanzu kan a madadin daula salim sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa na bar ku zumagiya kumban dutse igiyar ruwa mai sarse ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa babu imani a zuciyar ni yanzu kowa ta sai ke da eh, adam zango hmm. zan cika zai girgo saurara ku zan casa abin da zan bayan a cikin su galilan waske aikin Allah. Wasu sun samu duniya suna ta ɗiban daula. Wasu ko ba su da komai kullum idan su da kwalla. Ya mu taimaka don Allah. Yo. sojina da amana. Sannan mu zauna lafiya. Kutar da halayen mu saboda rayuwar gaba ta da tabbas. Eh, mun dutse. Igiyar ruwa mai sarse. sai dutse ajalin mai daki sai jigo. Malam Adam zango ga tambaya ta zan yi maka. Rayuwa da akwai matsala da mai da mai faka fuskanta. El Mu'az bari zancen nan rayuwar mu akwai muni kowa daga ya juye. Hausawa sun juye yaran ma duka sun jure. Daga ya ta bunƙasa ba aure sai dai yawo. Kai. Dakata malam zango. gari a a a a na iyaye ne wasu sai kaga sun bar 'ya'ya na ta ɗaukar nauyinsu to hakan wai baiwa ce kai Elmas wace baiwa ce za ka ga ka cikin daula baka san sana'ar ta ba ma za ka ga wai ta sai hala rayuwa sai da haula adamu ba akwai illa eh tabbas ba akwai matsala burin kowa dai daula gumbar sai igiyar ruwa mai sarze mm-hmm. ragayar dutse ajalin mai ɗaki ji jigo eh. iyaye dole ku tsari ku dinga bincika 'ya'yanku ku yi tarbiyyar 'ya'yanku waɗanda Allah ya ba ku ku 'ya'yanku sai Allah ya ji tausanku yari mafaɗin zango wasu sun ce ka kwafsa wai dan ka faɗa halinsu kai kyale su da shirmansu dama kowa ya san su mai son ya ji sunan su ya be da zan zanzanin su a zango da ka bar su dan nema aina na san su zango mai zamani ya kaga wannan zamani elmas da ka bar ni yan fa muni an yarda akwai kaddara da ta zo sai fa ce Allah gidanka da ya kone ya an ce yin haka sai Allah Kotar kada an sace kada an ce maka sai Allah ga wani ya rasa matarsa ga wani ya rasa yayan sai ya gaya maka yin maka sai Allah Bambam dutse igiyar ruwa mai sarse mm-hmm. ragayar dutse ajalin mai daki sai jiko malam adam zango wai ya zancen naira to in kai kuɗi yanzu ba a gaya maka sai Allah sai a ce ai mun san shi da can ba shi da kosisi daga ya musu lasisi abuja kila suka yi bisi ko jini ko kan yaro ko kuma an bi bayan shi kaji sun manta kwai allah da ya talauci ya yi daula eh, kunji adam zango mm, zan cika zai kirgo mm, saurara ku zan sa abin da zango ya hango eh, kaga zancen addini abin ya canza kalar launi eh, bahaushe ya dauka cewa shi ne mai addini a wanda duk kwaya dau Allah Muhammadu manzansa to musulunci ne tsani. Idan ya murna sallah. Kaji an ce wai dubar ne. Katafawa na sallah. Sai kaji an ce duba ne. Idan igala ya ce Allah. Kaji an ce sabon duba ne. In ka ga ɗan tuba na sallah. Shi ma sai kaji duba ne. Eh, to ku sani a gurin Allah dukkanin ku musulmai ne. yan uwan kuma juna ne Kur'anin mu guda ɗaya ne eh, kun ji adam zango cika zai girgo. Ku saurara ku ji zan casa abin da zan wai ango. Kumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Mm-hmm. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Adami ah, ya maganar waka don wasu sun ce shi ne ce. Kai waka ai baiwa ce in kai ya tafi ka dace dan jahili baya waka. wasu sun ce laifi ce da ka fara ta baka kauce kai kyale duka sun zauce sana'ar waka ilimi ce in ka tsaftace harshen ka ka gyara tunani ka dace na gane tunaninka zango ne ma na auna ai wacce irin sana'a za ka samu tarka da aljanna gatan zango waka ilimin zango waka a cikin takwanai jari kuma ba na inkari kai gorin ilimin boko ne kuma zango akwai jari sana'a ta ga tsari ina yi ilimin bokon karshe waka ce jari kai ku ji Allah mai kai ne eh zango dodon waka me zaka ce wa abokanka Allah shi muku albarka mai barci kuma ya farka Mun ilimin bokon sana'ar hannu mu dan kama wani walda ya kama waɗansu su je su yi kafinta wasu na gyaran famfo waɗansu na aikin tuki wasu yan fim ne malam waɗansu na harkar waka wani na ɗaukar hoto waɗansu na turin baro wanda ta girki sana'a Allah kai masa albarka don wata rana ya zamzaki nan shine karshen wakar sa'ido sana'ar banza.